oh Allah zancen tsuliya zancen tsuliya zancen tsuliya ya biya karaɗe ko ina na shiga uku update update update ku bincika ku gani a cikin sabbin auren da aka yi cikin kwanan da basu dare. turka shi ana raɗe ɗin sabon mijin Sadiya Haruna ya gudu yan hau na ta tona juna asiri a TikTok labari da dumi-dumi a halin yanzu dumin-dumin ma ana raɗe raɗin cewa sabon mijin Sadiya Haruna ya gudu wanda daga bisani kuma 'yan hau din kasar nan ko kuma mu ce 'yan hau din tiktok suna ta tonawa juna asiri a halin yanzu dai 'yan hau na ta tonawa juna asiri a tiktok inda daga bisani aka yi ta raɗe raɗin cewa lalle suna bayyana bidiyoyin juna na tsiraici tsiraici wanda a halin yanzu kuma bala inda ya shigo mana kenan bala inda ya shigo al'ummar tiktok shine yanzu in kana da bidiyon wani to sai ka tiritinin din shi wato kamar barazana in bai baka kuɗi ko kuma sai ka zo ka sake duniya ta gani wanda hakan kwata-kwata ba ɗabi'a ce mai kyau ba Thomas sauraro ba ta da bata lokaci ba ga nan da yadda bi fayafayen bidiyoyin suka kasance na rikice-rikicen da ake ta yi a TikTok yadda 'yan balaja'u suke ta tona juna asiri sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe. Oh Allah zancen tsuliya zancen tsuliya zancen tsuliya duk ya biya karaɗe ko ina na shiga uku. dan Allah yan matan nan ba za ku ringa kiyaye kanku ba eh? ku ringa zuwa kuna sakin wannan abu rabashe shi haka eh dan Allah ku ringa dan tattala mana wannan abubuwan mana eh? sai kowa ya ga me abun ne iskancin nan fa ba lallai sai an yi shi fa mm, mm, mm, a fili ba fa sai a shiga bargo a kashe fitila mana ballanta na ma fiki ya miki bidiyo yau ni na ga wannan masifa me yi ne dai aka yi masa kowa dai ya ringa iya bakin shi idan idan ka ji zanin wancan ya barke ya ya ya ya ya ha Allah Allah kake ka faɗa ha Allah Allah kake ka faɗa kana sauri kana rawar ta kaɗi rawar ɗan gindi ka je ka ce gashi yau ka ji barakar wani to kai ma wata rana ta ka za a ji idan baka kiyaye ba hmm? Allah a ringa mm, kiyaye mm, wannan wannan a ringa kiyayewa haba zance cha cha cha cha cha cha yayi yawa gindi gindi gindi yau an ga gindin waccan gobe an ga gindin waccan kullum a cewa an ga gindin waccan ake yau haba haba dan Allah eh? gindi ya koma haja eh? haba na Allah ku ringa kiyayewa ni na gaji da wannan jin da Allah labanin gindin dan Allah a takaita mai shi ban su haba ni wai da namiji nake yi ne ko da mace ga zaki dai ta fito da kanta ni na kasa gane kai namiji ne ko mace ka tsaya a iya macen ka in kana son ka zama mace ka tsaya a iya namijin ka in kana son ka zama namiji shine zan san zan yi da kai ka gama haukar ka ka gama ihun ka a shirya ka da hajiya nabila ka gama ihu dama ita ke rika maka aikin ka ne ita ma mai baka labarin labarurrukan ai ta gaya mana kuɗi take biyan ka sana'ar ka ce ka gane ko ka manta ne ka gama abubuwan ka na ring road kuku kuku hmm, to ni ka zama part daya ka gane to zan yi da kai i don't have your fucking time ka gane ke kuma madam me rabasha rabasha na ga abin na ga abin na ga abin rabasha rabasha da shi kai kai kai to aike wannan ya kamata ki dan dinga sayawa in zaki tunda ke sana'a ce da shi kike cin abinci madam me kuɗi laba dan yar uwata ta mun magana ba na san darajar dan adam wallahi da tuni na posta ki bani da lokacinki ke kuma wannan mai kuka akan saurayi ke mai ba da labari mai durkusawa Don Allah karbawan asiri kar soyayya da wanci kai soyayya da kowa a duniya kar soyayya da wanci an gama daukar ki mai jaka ke kuma da ake cewa kina yawo idan kin gama yawo da mina pepsi ki buɗe mai haka ke mai rabasa rabasa sannan mai update update sai a yi iya kuɗin mashin ɗin da aka cike nan ranar to duk ba ni da lokacin ki kin gane ki jira episode episode yana zuwa ke kika daukar wa kanki kuma ke za saukar wa kanki kai kuma wannan mai ruwa biyu ka gane mai ruwa biyu ka zama mutum ɗaya sai mu yi da kai labarurrukan ka duka a tafin hannunmu suke da inda ka je kai kukun ka ring road ka gama da kuma bin hajiya nabila da kake ta yi tana da zuciyar musulunci da ta taimake ka tana taimaka ma ka zuka bata kanka useless bakin cikinka da sodli dama don hajiya nabila ne to kuma yanzu cin arzikin ya ƙare sai ka koma wani guri yo aini alhamdulillahi ni duk labarurrukan da ka bada ainihin da dai ba a ganin rabashe rabashe kuma ni ba a kama ni na yi sata ba bana zuwa gidan mutane ina kuku to alhamdulillah ka gane ni na rasa wai ruwa biyu ne yaya i e, ruwa biyu ne namiji ne ko mace i don't even understand which one are you idiot go and find a good job go and be a better man be a better man idiot dan iska banza dan iskan wubi shege dan maula kana tafiya bigigi bigigi da kai wai kai uban obdad to obdad zai karkayu ta kanka komai naka haka muna da shi a hannu chip chip chip ke ma haka in kin fasa ubanki ya da hancin uwarki kin ji rakwadin dinta yana nan kai ma kanka bata barka ba ai zan sakan maka shi dan sako waya gina ta wai yaya wai ta zo ku abokantaka a ina ai abokantaka ta kare wallahi ai ba ma abokantaka mai bakin ciki da mai hasada bakin cikin ki hasadar ki ina ruwa na da ki na taba ganin ki na san ki kai ma na taba ganin ka ni har na manta da wata halitta irin ka ni na ma daina social media na manta da kana rayi useless barka da dawowa labari na gaba kuma a halin yanzu shine ana raɗe da in cewa sabon mijin sadiya haruna ya fece daga auren nasu a halin yanzu dai wani faifan bidiyo na dadilola shine ya karaɗe shafukan tiktok inda yake habaicin kura wanda yake cewa lalle lalle akwai matsala domin kuwa wata mata da ta yi aure kwanan nan tana ta girke-girke kan cewa ta yi aure da rungume-rungumen miji amma kuma a halin yanzu tsit ba a sake ta da mijin ba wanda hakan ya ce mijin ya gudu yan uwan mijin sun ce lalle ba su yadda da wannan aure ba domin kuwa ya ɗauko musu alaƙaƙai wa famili wato dangin su. lalle dadi lola shine ya fara fasa wannan kwai sannan kuma wani hanzari ba gudu ba 'yan tiktok sun ce lalle sadiya haruna tunda suka yi aure bayan wata ɗaya an ga ta dawo gidanta na ainihi inda kuma aka ce ainihin inda aka kai ta gidan mijinta ne wato gidan mijin na sabon mijin nata nashi na kansa amma kuma yanzu a gidanta da ta gina take ciki wanda aka ce in ba rami me ya kawo ga rami to ma sauraro ba tare da bata lokaci ba ganan faifan bidiyon sai ku gane wa idan ku amma kafin nan ku danna mana subscribe update update update ku bincika ku gani a cikin sabbin auren da aka yi cikin kwanan da basu dade ba za ga mata ta kwanta a mijinta masu rungume miji wanda ana maganan abinci girke-girke sai an nuna mana mun gani bedroom sa mun san kalan inda yake ko ina mun san ya ake ciki duk abin da ake mana sani an rabu da ita mijin da ya gudu duk wanda ya gane wace ce mu haɗe a comment section miji dai family sun ce ba su yarda da irin wannan auren ba su lamunta ba bare ka musu abin kunya a cikin zuriya ba saboda su ba su da abin kunya a zuriyarsu yayi wantu wantu fiu ya tsere babu shi babu labarin sharin zana kan giban shi in kun gane wace ce mu haɗe a comment section sai kuma ku je ku duba ku ga wacce ce yanzu an daina rungume rungume kwana biyu ba a ganin su da mai gidan eh in kuma an ce ƙarya ne to yanzu a yau a yi bidiyo da mai gida mu gani eh in an ce ƙarya muka yi wayyo wayyo wayyo ba biya ba biya albishirinki sallah mutuwa cikin dangi kaka ce in gamta ashe hankalinki billahi lazi ba biya ba ke ɗaya ba ce ba na ci wasa ne a gurin wasu wayyo ba biya ga wasan zirkin inna lillahi wa inna ilaihi raji'una duk wanda ta san ta taɓa yin bidiyo ta tura masa rabai na rantse da Allah a yanzu yanzu wani a gwada mai bidiyo ta mata sun kai da arba'in na rantse da Allah a cikin wannan yan watannin da wata ko sati biyu dole ta san akan kuɗin da bai kai bai kawo ta tura bidiyon gabanta ko banta ko kuma ta tura ma namiji tana ko kuma ta tura iskan tana shawa nonon ta ko wani abu na rantse da girman Allah ko an yi iskan da ita an mata bidiyo wallahi wallahi na gani wallahi wallahi na rantsa girman Allah naki wasa ne wallahi naki ba komai bane a gurin wasu in ya miki wayo Allah ya wayo Allah wayo to ma sauraro an muka kawo muku karshen labarin amma kafin mu tattara ga bitar muhimman kanun su kun da cewa yan hau na ta tona wa juna asiri a tiktok tun bayan barkewan bidiyon tsiraicin wasu manya-manyan gaggagaggan yan tiktok babiana da kuma sauran wasu wanda dai ba sai an faɗa muku sunansu ba kun san su lalle wannan abu na bayyana tsiraicin juna bai dace ba domin kuwa abokanan harkallan tiktok sun ce sun yi alawadai da wannan mummunar ɗabi'a wanda wannan mummunar ɗabi'a babu abin da za ta haifar sai tashin hankali kana kuma kun ji cewa ana raɗe raɗin sabon mijin sadiya haruna ya gudu inda halin yanzu ta ta ko kuma ce soladan shi lalle wannan abu da yake faruwa bai dace ba kwata-kwata domin kuwa wannan abu bai yi ba a ce an yi auren sunna mamiji miji daga baya ya gudu wanda hakan ya baya rasa nasaba da rashin tarbiyya da kuma rashin kamun kai to masu sauraro kar kuma ta kudanna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora ku huta lafiya